Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkan ki da zuwa makullin gida. Idan wannan lokacin ki ne na farko, ki danna mana subscribe domin samun shirye shirye mu masu ilmantarwa mun gode. Yau za mu yi bayani ne kan hanyoyin magance ciwon mara yayin al'ada, period pain. Kamar yadda masana suka faɗa mana cewa kowane ciwo yana da magani to hakan maganar take. Da yawan mata sukan kuka yadda mara suke ciwo duk lokacin da za su yi al'ada, hakan ya na faruwa saboda wasu dalilai. Insha Allah yau za mu kawo maku wasu hanyoyi da za ku bi waɗanda insha Allah za a dace na ɗaya man zaitun ki samu man zaitun sai ki karanta ayoyin alkur'ani a cikin sa sannan ki rika shan cokali guda da safe da yamma kullum har zuwa lokacin zuwan jinin al'adarki kuma za ki rika shafa a ki har mara ki amma banda ki saboda ayoyin alkur'ani da aka tofa shi ma wannan idan an yi insha Allah da yarda za a dace ko da kuwa aljanu ne suke rike maki marar ko suke sanya maki ciwon jiki ko za ki samu waraka insha Allah na biyu kustul hindi za ki jiƙa a ruwa sannan a ana shan sa safe da yamma shi ma yana maganin matsalar ciwon mara ko rashin zuwan jinin sosai ko kuma rikicewar jinin al'ada ko kuma a ce aljanu ne suke yi maki ajiya a mararki ko mahaifiyarki insha Allah za ki samu waraka Na uku ki samu tsohuwar tsamiya sai ki jika a ruwa tare da busasshen gauta ki rika shan ruwa tun kwana biyu kafin zuwan haila har zuwa lokacin da hailar za ta fara zuba. Wannan mata da dama sun jaraba kuma sun dace Allah ya datar da mu. Ki tabbata ki mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu masu ilmantarwa. Mun gode.